السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na juma'a shida ga watan jumadal ula a shekara ta dubu da da dari hudu talatin 1438 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da sha 2017 miladiya darasin da ya gabata mun tike da ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yau za mu tashi farkon aya ta da biyar kenan za mu tashi ashirin da shida. fadin Allah madaukakin sarki wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwata wal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون الله يقول ولقد حقيقة أرسلنا من أيكو نوحا النبي نوح عليه السلام كما رديت إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أو تاريتي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره da haka da shaidar ubangiji cewa annabi nuhu manzon Allah ne ubangiji shine wanda ya aiko shi zuwa ga mutanensa wa ibrahim haka nan shi ma annabi ibrahim ai wa laqad arsalna ibrahim shi ma hakika annabi ibrahim mu muka aiko shi wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba muka sanya annubuwata annabta wal kitab da littafi fi zurriyatihima cikin zurriyar su guda biyan annabi nuhu da kuma annabi ibrahim abinda wannan yake nunawa cikin tsatsan annabi nuhu an samu annabawa cikin tsatsan annabi ibrahim nan ma an samu annabawa sai dai annabi nuhu shine annabin farko bayan shudewar sannan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo shi ya sa ma aya ta fara gabatar da ambatan nuhu sannan ambatan annabi ibrahim kamar yadda in ka bibici dukkanin kisoshin annabawa cikin alqur'ani idan allah zai jero su yakan fara da annabi nuhu saboda me saboda nuhu shine farkon manzanni shine farkon annabin da Allah ya fara turowa duniya dan yawa mutane wa'azi an gane ko inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin sai yace wan nabiyina min ba'di mu muka yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi ga annabi nuhu da annabawa bayansa kenan kafin sa babu sai dai bayansa idan aka ce manzo shine wanda aka turo wa mutane wa'azi to sai dai mutanen iya na gidansa ko kuma wajen gidansa idan iya na gidansa ne to annabi adamu ma manzo ne kuma an turo shi ya wa iya gidansa aji domin a lokacin ba wani gida sai gidan adamu annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin hakim abu zarul gifari ya tambaye shi shin adamu annabi ne ko ba annabi ba ne yace bal nabiyyun rasul adamu annabi ne manzo to amma malamai suka ce abinda ake nufi annabtar adamu da manzancinsa ya takaita ne zuwa cikin gidansa domin lokacin babu waɗansu mutane a duniya in ba shi ba da matarsa sai kuma abin da suke haifa a wannan lokaci to amma nuhu ya zo ya tarar duniya ta riga ta cika akwai mutane da aka aka turo shi zuwa ga yawa mutane wa'azi ya gargade su baki ɗayan su kuma shine farkon wanda Allah madaukakin sarki ya fara yi wannan umarni din Abdullahi dan Abdul ce tsakanin Annabi Adamu da Annabi Nuhu shekara dubu ɗaya ce circir asharatu qurun karni goma ne duk karni kuma shekara ɗari ne ɗari sau goma kaga dubu kenan da haka da Allah madaukakin sarki ya ce kanan nasu ummatan wahida mutane da sun kasance kan turba guda ana nufin tun daga zamanin annabi adamu zuwa zamanin annabi nuhu a wannan tsukin ba a samu shirka ba amma daga baya da mutane suka fara fanɗarewa suka fara shirka annabta ta yi ƙaura manzanni suka daɗe da barin duniya to sai mutane suka fara kauce hanya wannan sanadiya yasa Allah ya turo annabi Nuhu shine fa ba'a sallahu na mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi ibn kasir yace yukhbiru ta'ala ubangiji madaukakin sarki yana ba mu labari ne annahu Mundu, بعث nuhan cewa tun lokacin da ya turo annabi nuhu lam yursil ba'dahu rasula bai kuma sake turo wani annabi ba bayan sa wala nabiyan ko an ko manzo illa min zuriyatihi face daga tsatsansa wannan yana daga cikin darajar da martabar da Allah ya wa annabi Nuhu tun bayansa ba a sake turo wani annabi ko manzo ba sai a cikin ƴaƴansa wa kazalika Ibrahim haka ba annabi Ibrahim alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi khalilur rahman bada ɗayan ubangiji lam yanzil minas sama'i kitaban ko lam yunzal minas sama'i kitaban Allah bai saukar ba lam yunzil bai saukar ba minas sama'i daga sama kitaban wani littafi wala arsala rasulan kuma bai aiko wani manzo ba wala auha ila bashari kuma bai yi wahayi zuwa ga wani dan adam ba min ba'dihi bayan shuɗewar shi ma ibrahim illa wa huwa min sulalatihi face wannan yana daga cikin tsatso da ƴaƴan annabi ibrahim da haka wannan yana daga cikin miza ta waɗannan annaba guda biyu annabi nuhu da annabi ibrahim nuhu ana ce da shi uban annabawa ibrahim ma ana ce da shi uban annabawa domin a tsakan nuhu akwai annabawa a tsakan ibrahim ma akwai annabawa kamar yadda ubangiji ya ce waje Allah fi zurriyatihin nubuwata wal kitab yana nufin annabi Ibrahim amma anan kuma waje Allah fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab yana nufin annabi Ibrahim da kuma annabi Nuhu da haka dai Allah yi baiwar annabta gidan Nuhu yayi baiwar annabta gidan Ibrahim shi yasa yace inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran al alamin Allah shi ya zabi annabi Adamu ya zabi annabi Nuhu ya zabi iyalan Ibrahim akan dukkanin halittu baki daya da haka Allah yake wala qad arsalna nuha wa ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab mala yake ya'ani al-kutuba da aka ce al-kitab anan ismul jinsi ne ana nufin jam'i kamar yadda mun sha buga misali yaso da dama Allah yakan dunkule annabawa da yawa sai ce na ba su littafi daya ba yana nufin littafin daya bane a'a yana nufin na ba wa kowannen su abin da zaka iya kiransa da sunan littafi amma kowa littafin sa da ba an gane ko kamar yadda Allah ya ce kanin nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina kaga jam'i ne mubashirina wa munzirina jam'i ne amma sai ce wa anzala ma'ahumul kitaba mufrad ne data alkitab anan ismul jinsi ne ana nufin muka ba wa kowanne daga cikin su abin da zaka iya kiransa da sunan littafi sai dai na annabi Dawud zabura na annabi Musa at-taura na annabi Isa linjila na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama al-Qur'ani wasu daga cikin annabawan an faɗi littattafansu wasu ba a faɗa ba kamar annabi haya Allah ce ya haya kuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya ya kai Yahaya da littafi da karfi amma wannan littafi ne Allah bai gaya mana ba kamar annabi Isa alaihi salam tun yana yaro an ba shi littafi wanda littafinsa kuma shine linjila da daka wa rusulan lam naqsusum alayka kenan wasu zannin ba mu ce komai game da sha'anin su ba mun yi shiru ba mu faɗe su ba ba mu faɗi littafin su ba wasu kuma mun faɗe su mun faɗi littafin wasu kuma mun faɗe su littafin ne ba mu faɗa ba Da daka Allah madaukakin sarki ya ce ba وبعث الله وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ما ليك يعني الكتب الأربعة أبن الله يكي nufi anan, yana nufin waɗannan jigajigan littattafai guda hudu at-taura na farkon sa at-taura wal injil da linjila wa zabur da kuma zabur wal furqan da kuma qur'ani fa inna fi zuriyati ibrahim domin waɗannan littattafai dukkaninsu sun zo ne a cikin tsatsan zuriyar annabi ibrahim duk annabawan da aka turo cikin zuriyar ibrahim to su aka ba su littafi ina wannan yana nuna kamar annabawan da aka turo cikin tsatsan annabi nuhu su ba a ba su littafi ba ko kuma an ba su amma su allah bai faɗi littafin su ba a cikin alkur'ani misali annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu duk waɗannan sun zo ne cikin tsatsan annabi nuhu ƴaƴayen annabi nuhu ne amma ba za ka gaya mana littafin hudu ba ko littafin shu'aibu ko littafin salihu ba amma annabi ibrahim cikin tsatsansa aka samu musa littafinsa attaura cikin tsatsansa aka samu dawud littafinsa zabura cikin tsatsansa aka samu isa littafinsa linjila cikin tsatsansa aka sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam littafinsa alqur'ani shi yasa Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hukma haka ne wal hikmata wa atainahum mulkan azima lallai yahudawa hasada suke wa mutanen akan abin da Allah ya ba su na falala su ake nufi mutanen musulmi domin duk lokacin da kaji ana ɗiban yan kallo tsakanin al'umma da al'umma an ka bibiya zaka tarar yahudawa ne da musulmi da haka Allah ce am ya dunan nasa rabu da su dai hasada suke wa mutanen abokan gogawar tasu alama atahum Allah min fadlihi bisa ga falalar da Allah ya basu to sai dai kura ta mutu da haushin kifi wa kad atayna ala ibrahim alkitaba mun riga mun wa iyalan ibrahim littafi wal hikmata mun ba su hikima wa atayna hum mulkan aziman kuma mun ba su mulki wanda yake gawurtacce da haka malam yake cewa wannan shine abin da ake nufi da alkitaba anan malai ce wa fa'idatu takfifi nuhin wa ibrahim dalilin da yasa aka ke banci batun annabi nuhu da annabi ibrahim da zikiri ta fuskar ambato ba da zikirin rusuli jumlatan bayan an ambaci manzanni a dunkula a ayar da ta gabata wala qad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana a ayar da ta gabata to bayan an ce rusulana wanda nuhu da ibrahim duk suna cikin rusulana amma me yasa aka sake ware su da ambato anan shine malam zai gaya mana hikima yace anna nuhan dalilin da yasa haka domin shi annabi nuhu huwa al-abu thani li jami'il bashari shine uba nabi ga dukkan yan adam domin duk mutanen da suka rayu a zamanin annabi adamu har kawo zamanin annabi nuhu da aka yi ruwan tufana an halakar da su sai daga baya annabi nuhu ya zo ya rinka haifar yan adam karo na biyu aka samu new generation an gane ko da yadda adamu yake amsa sunan uban halitta to nuhu ma uban halitta ne domin yadda adamu ya halicci mutanen da suka yatsu a duniya zuwa zamanin nuhu suka ki imani aka halakar da su da tufana to shi kuma nuhun daga baya Allah madaukakin sarki ya sa shi ya ci gaba da hayayyafa daga nan kuma mutane suka sake haɓaka duniya ta sake cika da nuhu uban yan adam ne na biyu wannan ita ce hikimar da yasa Allah ya ambace shi ambato na musamman anan dan ya nuna girman sa wa Ibrahim shi kuma Ibrahim abul arabi shine uban larabawa wa rum da rumawa wa bani isra'ila da kuma banu isra'ilawa domin duk ƴaƴan annabi ibrahim su suka haifi waɗannan kabilun guda uku su suka haifi rumawa su suka haifi larabawa su kuma suka haifi bani isra'il ta tsatsan annabi yaqub alaihi salatu wassalam da haka malamai suka ce ƴaƴan ibrahim guda uku ne akwai isma'il shine babba wanda shine uban larabawa akwai ishaqa shine mai biye masa tazarar su shekara goma sha hudu shi kuma shine uban banu isra'il domin ishaqa shi ya haifi yaqub yaqub ya haifi yaya goma sha biyu daga cikin su akwai yusuf wanda waɗannan yaya goma sha biyu su suka haifi kabilin yahuda guda goma sha biyu akwai ɗa na uku shine farruh shi ma ɗan annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam tare da bai shahara ba shi kuma shine uban romawa kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa ta fuskar tarihi wallahu a'lam malai ce fa kullun nasu dukkan mutane yantasibuna ilaihi ma karshe suna komawa ne ta fuskar dangantaka ilaihi ma zuwa ga waɗannan annabawa guda biyu ko dai annabi nuhu ko kuma annabi ibrahim Allah ce fa minhum daga cikin ƴaƴan ibrahim da ƴaƴan nuhu ai min zurriyyati daga zurriyyar tasu muhtadi akwai shiryayyu an gane ko ma'ana karka ɗauka cewa dan an ce wani dan annabi ne dole sai ya zama shiryayye ba haka bane ba a cikin ƴaƴan annabawa akwai shiryayyu to ko tunda an ce cikin su akwai shiryayyu kai da kanka ko ba a gaya maka ba za ka fahimci kenan akwai kuma waɗanda ba ne ba shiryayyu ba wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai waɗanda suke kan turba madaidaiciya wa minhum zalimun li nafsihi wa zalimun li nafsihi mubin akwai kuma wanda yake azzalimi ne a bayyane zalincin sa bai tsuya ba to da ka fa minhum muhtadi cikin ƴaƴan annabi Ibrahim da ƴaƴan annabi Nuhu akwai shiryayyu cikin su kuma akwai waɗanda ba shiryayyu ba cikin ƴaƴan Nuhu wanda ba shiryayyen ba shine Kan'ana wanda Allah ya ba mu labarin sa cikin ayat suratul suratul suratul Yunus suratul Hud kai suratul Hud ubangiji yace wa nada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kan ma'ana wa la takum ma'al kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين an gane ko can a ƙarshe sai Allah ya ce wa nada wa qala nuhu rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ko innahu amila ghayru salih aw tijra'a فلا تسأل بما ليس لك به علم إني أعيبك أن تكون من الجاهلين ذاك wannan ko shakka babu yana daga cikin fantararrun 'ya'ya na annabi nuhu alaihi salatu wassalam to amma sauran kuma irin su hamu irin su samu irin su duk waɗannan ƴaƴan nuhu ne su kan waɗannan managartan ƴaƴa ne to haka cikin ƴaƴan annabi ibrahim alaihi salatu akwai shiryayyu akwai kuma waɗanda suke fantararru idan aka ce 'ya'ya, ba dole sai wanda ka haifa a cikin ba wanda ɗanka ya haifa ma ɗanka ne ma'ana jika ma ɗa ne jikan jika ma ɗa ne na banu abna'ina wa na banu hunna abna'u rijalil aba'idi Ya'yanmu su ne 'ya'yan da muka haifa da waɗanda 'ya'yanmu suka haifa mana Ya'yanmu maza sun haihu kamar mu muka haifa to da annabi ibrahim alaihi salam Ya'yansa jikokinsa kenan su suka haifi yahudawa ba ko shakka babu ko cikin yahudawa akwai man in ta'amanu bi din إن تأمنه ilayka wa minhum man in ta'amanu bi dinari la يؤديه ilayka. an gane ko to da cikin yahudawa akwai shiryayyu cikin yahudawa akwai ban fantararru wannan shine abin da ake nufi cikin 'ya'yan ibrahim akwai na gari akwai wanda ba na gari ba to haka ne in ka shigo cikin larabawa larabawa ma ai ƴaƴan ibrahim ne shi da kansa yake musu addu'a a samu nagari a cikin su ya san kenan za a samu me bata gari kuma Allah ya gaya masa cewa tabbas za a samu bata gari a cikin ƴaƴanka wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaid min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim an gane ku kaga shi yake musu addu'a cewa Allah a samu mutanen kwarai a cikin mu a cikin mu kaza kaza da kaza da kaza to a ƙarshe Allah madaukakin sarki sai ya ce wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma aqtaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir to ka sani waɗanda suka fantare daga cikin ƴaƴanka fa umatti'uhu qalilan zan jiyar da su daɗi ɗan kaɗan iya rayuwar duniya amma idan an je lahira a'a thumma adtarruhum ila azabin nar zan bukatar da su zuwa ga azabar wuta wa bi'sal masir tar da makoma da haka wannan ya nuna cewa shi ayin annabi Ibrahim akwai mutanen kwarai akwai wanda ba na kwarai ba akwai salihun akwai kuma salihun wa anna minnal muslimuna wa minna duna zalika wa anna minnal salihuna wa minna al to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna ikonsa da ikonsa ya halicci bayi baki ɗayansu kuma ya karkasa su dukkan su ya sanya su su biyo ta tsatso na kwarai amma kuma ya karkasa su wasu su bi wasu kuma su kibi wallazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu bima ta'maluna basir dan idan ya ce ثم قفينا على آثارهم بمسلمين إِلَّا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية ابتدعوها كتبنا عليهم ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رعوها حق رعايتها ubangiji ya faɗa a ƙarshen ayar can duk da a ƙarshen aya mai zuwa ita ma haka ta ƙare wa kafirun minhum fasiqun wa kafirun minhum fasiqun malamai suka ce wannan ya nuna cikin ƴaƴan annabawa da nagarin da ɓata garin wanne suka fi yawa ɓata garin suka fi yawa domin a ƙarshe fa minhum muhtadi wa kafirun minhum fasiqun a wata ayar minhum ummatun muqtasida wa kafirun minhum sa'a ma kanu ya'malu da ka dai qur'ani yana nuna cewa mutanen banza hatta cikin zurriyar annabawa sun fi yawa akan ne nagari shi yasa Allah ya ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka biye wa mafi yawan mutanen da suke duniya za su batar da kai daga tafarkin Allah domin mafi yawancin su mabannata ne aktharuhum fasiqun aktharuhum la yaqilun an gane ko wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun to da haka wannan yake nuna cewa nisba adadi population na mutanen banza tun a jiya da shekaran jiya ya fi yawa sama da na mutanen barai to kuma haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi har a tafi lahira sai dai duk yadda mabarnata suka kai da yawa ba kuma za a rasa masu neman gyara da san ai gyara ba ko mun kankanta su manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al zahirina لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام بذا أرتبا yan kaɗan cikin al'ummata waɗanda kullum so suke a gyara so suke a daidai so suke su an yi abin da ya kamata duk da cewa mafi yawan ba hakan suke ba to amma kuma duk da kwaye musu baya da ake yi wannan ba zai sa su fasa yin abin da suke so su yi ba na ƙoƙarin kawo gyara da kuma sauri Allah ka sa mu cikin ƴan kaɗan ɗin da suke ƙoƙarin su ga sun kawo gyara da sauyi cikin al'umma kada ka sa mu cikin waɗancan taron yuyuyu wanda ba su da amfani Allah ce wala kada da wa qaffaina ala asarihim bi rusulina wa ala ثم قفينا على آثارهم برسلنا ثم سنن قفينا مكبيبي على آثارهم بيتا غورا بانسو برسلنا da manzanninmu mana na nufin bayan shuɗewar annabawa da manzanni da shudewar annabi Nuhu da annabi Ibrahim ubangiji bai daina aiko annabawa ba bayan Ibrahim akwai wasu bayan Nuhu ma akwai wasu kuma kafaina ala asarihim bi rusulina bale ce ai arsalna rusulan ba'da rasulin rasulan ba'da rasulin abin da Allah ya yi ta aiko manzo bayan manzo kamar yadda yake kuma arsalna rusulana tatwa sannan muka ci gaba da turo manzanninmu wani na bima wani malai ce wa damirul lamirin da ke cikin kafaina ala asarihim linuhin wa ibrahim wa man ursila ilaihim ana nufin bayan annabi nuhu da bayan ibrahim da bayan dukkan waɗanda suka wuce na al'ummominsu fa inna rusulal muqaffa bihim domin dukkan manzannin da aka biyo bayan su da su min zuriya suna daga cikin tsibirsu to sannan sai Allah ya ce wa qafaina bi Isa ibn Maryam kuma muka biyo bayan Annabi Ibrahim cikin zurriyarsa da annabi isa dan maryama wa atainahu al-injila shi kuma mun bashi littafin injila ay al-kitab alladhi ursila bihi ne littafin da aka aiko shi da shi wa huwa kitabun mithlu al-qur'ani shi ma littafi ne kwatankwacin al-qur'ani wa ghayrul ahadi al-jadid kuma ba shi bane ba sabon alƙawari alladhi katabatu ar wanda ruhbanawa suka rubuta almajiran annabi isa din bayan ya shuɗe ba'da ma ahlaka al-yahud al-asla bayan yahudawa sun kona linjilar asali domin bayan annabi isa ya bar duniya Allah ya ɗauke shi ya sama da shi wanda sanadiyar ɗauke shi shine yahudawa sun masa kofar rago a gida suna kokarin su kashe shi take sai Allah ya masa wahayi cewa ka kwantar da ka zan turo mala'ika ya buɗe saman gidan ya fitar da to amma muna so mu halakar da su mu kama su da hujja da ka ka tallata wa cikin almajiranka waɗanda suke tare da kai waye zai yi bajinta ya sadaukar mu ɗauki ka da kamanninka ɗari bisa ɗari mu dora masa ta yadda in mun ɗauke ka shi ya fita je wajen yahudawa su kama su kashe su yi tutiyar kai suka kashe da ka annabi isa alaihi salam yana tare da shi da almajiransa mutum goma sha biyu hawariyawa su dattawa ne masu shekaru da yawa sai wani saurayi ɗaya tsaya a su ya gaya musu ga wahayin da Allah ya yi. domin Allah ya ce wa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutayyiruka min alladhina kafaru da aka yace ga wahayin da Allah ya yi. zai dauke ni ya sama da ni amma zai dauki kamanni na da sifa ta ya dora wani daga cikin ku amma ya sani fa in an ganshi kashe shi za a za a dauka ni ne waye zai yi wannan bajinta duk wanda ya amsa ni kuma ne masa alƙawarin aljanna annabi zai faɗa haka duk cikin dattawan ba wanda ya amsa sai wani saurayi ya tashi ce gani na yadda ya ruhun Allah sai ce zauna ba da irin ka nake ba kai kana da sauran jini a jika za ka yi mana wani aikin bayan zuwa ina dattawan ku motsa dattijo bayan shekara arba'in shekara hamsin me yake jira a duniya ya gama cinye maginsa yanzu ya fara cewa gargara ya daina cin nama ya daina kaza ya daina kaza kaga ba a bada da haka ba su amsa ba annabi isa ya sake talla ba su amsa ba sai a na uku dai duk lokacin da ya talla wannan saurayi yake ta sai ce to ta shi kai ne mai rabo da haka sai Allah ya dauke shi ya dauki nan annabi isa sai ya manna masa a fuska shi kuma annabi isa aka yi sama da shi to bayan an yi sama da shi sai shi wannan saurayi kuma ya yi kokari ya fita inda yahudawa suke kewaye da gidan da annabi isa yake ciki da shi da almajiransa ya ce musu gashi suka ce ai kai ne jizo yayi yayi ya ce ba shi bane suka ce ina saboda kamannin da aka dora masa na annabi isa ba za ka taɓa iya raba su ba da aka suka kama shi suka kashe shi suka yi masa wannan gicciye din suka kakkafe shi da kusa kuma suka fito gari suna tutiya suna cewa mun kashe isa annabin allah mu me za a yi wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah sai Allah yake wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu ba shi suka kashe ba ba shi suka gicciye ba kamannin sa muka dauka muka dora wani suka yi masa haka to amma yanzu a lahira a matsayin sun kashe annabi isa tunda sun yi amma a hakikanin tarihi ba su kashe shi ba wa ma wa ma shi yasa ma yana daga cikin hikimomin dawowarsa a ƙarshen zamani don ya zo ya ƙaryata wannan da'awar domin yanzu duk kirista da yake sa cross a wuyarsa yana jin cewa cross din jesus yake sa ma'ana gicciye da aka yi wa annabi isa shi yake makalawa a wuyarsa to da haka annabi isa zai dawo don ya ƙaryata su gani inda kun kashe niya za a yi a ce in dawo ai kun sani a tarihi a cikin littattafan da suka gabata an gaya muku cewa wanda ya mutu baya dawowa kuma ku gaya mun wani dan adam ne ya taɓa mutuwa ya dawo da haka in ya tabbata kun kashe ni da ba zan dawo ba amma dawowarsa ta nuna cewa ƙarya suke ba shi suka kashe ba da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce wa qafaina ala asarihim da Isa ibn Maryam mun biyo bayan annabi Ibrahim da annabi Nuhu da annabi Isa dan Maryam wa atainahu al-injila kuma mun ba shi littafin injila shine littafin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi wanda bayan yahudawa sun yi wa annabi isa ko sun yi wa wannan almajirin na annabi isa wannan kisa mulakancin sai kuma suka lalibe gidan suka bincike sai suka samu asalin linjila original din ta jizo da ya tafi ya batta a wani kaulin aka ce ya tafi da ita amma magana mafi inganci ya batta da haka da yahudawa suka ɗauke ta sai suka kona ta to wannan kona da suka yi sa har yanzu ba su da original bible sai dai kawai rubuce-rubuce da sauransu da haka da Allah subhanahu wataala yake eh, wa atainahu al-injil malai ce abinda ake nufi injila ta asali ba wai injila wacce aka sake rubutawa ba wacce suke kiranta da al-ahadul jadid sabon alkawari allazi katabahu ruban wanda shi kuma wannan manya manyan malaman su ne na wannan lokacin iya abin da suka haddace suka tattara suka tattara aka rubuta amma wani abun sun saka alhalin baya ciki wani abu sun cire alhalin yana ciki malai bada ba da ma a yahudu al-afla bayan yahudawa sun kona ta asalin وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبة وجعلنا مكسنيا رأفة توسعي ورحمة دجن أي في قلوب الذين اتبعوه cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa ma'ana kiristocin asali nasarawan asali ubangiji yace mun sanya tausayi a mun sanya jin kai a zukatansu ibn kasir yace ai riqatan wa hiya al-khashyah abinda ake nufi da ra'afa shine taushin hali shine tsananin tsoron Allah da suke da shi ma'ana mutanen annabi Isa na asali masu tsoron Allah ne an gane ko wa rahmatan bil khalq kuma muka sanya musu tausayi game da bayin Allah ba za ka taɓa samun kiristan asali yana da hankali ba kiristan asali yana kokarin ya kashe mutane ko ya zubar da jinin su ba amma duk lokacin da kaga kirista yana kokarin ya tada hankalin al'umma to wannan ba ta garin kiristoci ne ubangiji ya musu wannan shaida ya tabbatar da cewa suna da tausayi suna da jin kai su da kansu suna faɗa cewa cikin ayoyin linjila ta asali abinda annabi isa ya ce da su idan aka mare ku a kumacin dama ku ba da na a sake mari amma ka kura ma ma'ana a zauna lafiya to amma dan Allah yau haka kiristoci suke da yawan su ba haka suke ba ubangiji ya ce suna son musulmi na asalin amma na yau din haka suke wala tajidannahum aqrab wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara waɗanda suka fi ƙaunar musulmi cikin 'yan addinan da ba musulunci ba su ne nasara ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون saboda cikin su akwai na ƙwarai akwai wanda da gaske Allah suka nufa da addinin su wannan yasa suke tausayin dukkanin al'umma musamman ma kuma musulmi al'ummar annabi Muhammad domin makwabtakar da ke tsakanin annabin mu da annabin su ta fi kusa sama da makwabtakar da take tsakanin annabin su da Yahudawa domin tsakanin annabi Musa da annabi Isa akalla shekara dubu uku ce da ɗari shida wanda tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa shekara ɗari shida ne kaga mun kuma kwabtaka to ballantana kuma tsakanin mu da Yahudawa wanda shekarun sun fi yawa to wannan zai nuna maka duk wani kirista a yau da yake cewa a kashe musulmi ko a tashi hankali wannan ba kiristan kwarai bane ba ba kiristan wanda yake bin annabi isa da gaske bane ba ba kiristan da ke kan koyarwar bible ta asali bace ba sawa'an shugaban amurka ne shi da yake matsa wa musulmi a yau sawa'an wani bargurbin kirista ne a najeriya a soci ba kauye ba ne an ci gaba yana so ya mayar da mutane baya duk gayyatsa ya ce gayyar na ayyar gayyatsa da ta addinin kwarai na kiristanci addinin zaman lafiya ne da ta Allah ya wajen Allah fi zuri fi qulubil ladina tabu'u ra'batan wa rahma ma laita ya alladina kanu ala dini. ana nufin yan asalin da suka kasance akan addinin Annabi Isa na asali ya'ni al-hawariyin abin nufi sune hawariyawa wa atba'ahum da mabiyansu warra'afatu warrahama ay almawadda abinda ake nufi da tausayi da jin kai ana nufin matukar kauna fa kana yawaddu ba'dhum ba'dan kiristoci zaka tarar shafin su yana kauna shashi wa qila innahum umiru fil injil bis kulli wa qila wani kaulin aka ce innahum su kiristocin asali umiru an umarce su fil injili a cikin injilar asali bis kulli da zaman lafiya da sulhu wa tarku iza'in nasi kuma an umarce su rabu da cutar da su cutar da wani bil fa alana Allah qulubahum lidhalika sakamakon haka ne Allah ya tausasa zukatan su dan yin haka qabla an yuharriku ad-din kafin su canja addinin da kansu thumma qasat qulubuhum daga baya sai zukatan suka keta shi ba'da tahrifi bayan sun musanya addinin su sun canja littafin su me wannan yake nuna wa a cikin kowane addini ita take tayar da hankali kiristoci masu son tayar da hankali da fitinar cikin yan bid'a ne wanda suka sauya koyarwa addinin to haka nan ka zo yau a cikin musulmi suwaye yan tada zaune tsaye su ne yan bid'a masu sauya koyarwar da addinin ya zo da ita kuma wannan shaida ce hatta daga bakin waɗanda ba musulmi ba wani shugaba na kamaru ake bani labari domin ka san kamaru sakni kowa ya bi sunna ce wani yake ban labari cikin malaman kamaru wata rana mun haɗu da shi a togo dan yin wani wa'azi sai yake bani labari nake tambayar sa yayin kamar yake kamar babu tashin hankali ko fitina ko wannan bid'o'i da kaza da kaza nace to ya akai aka samu haka sai ce wani shugaban kasa aka taɓa yi a kamaru to sai ga musulmi suna samun fitintunu a tsakanin su waɗannan su ce eh waɗannan su ce a'a shi kuma kirista ne ma fa ba musulmi bane ba sai ce to shi baya son fitina baya son tashin hankali da waɗanda suka ce eh da waɗanda suka ce a'a da ahlus sunna da yan bid'a duk ina ce alƙibra ku aka ce maka gabar sai ce to za mu tura a ɗauko mana malaman da aka yarda da su a can shine yan asalin addinin ku ko duk kun da suka ce an yarda su zo su yi mana hukunci tsakanin ku wanda suka tabbatar shine akan gaskiya za su ba mu rahoto shikenan aka je ku aka taho da malamai daga Saudiya aka zo aka zauna aka yi debate aka tattauna a ƙarshe malaman nan suka ba shi rahoto cewa waɗannan su ne akan daidai waɗancan su ne ba akan daidai ba ya ce to kada mu sake ji a hin ya ce wallahi tun daga wannan shekarar bid'a ta mutu a kamaru an samu waɗansu marasa kunya fitsararru za su yi masa hayaniya da ya daddamfe su shi kenan magana ta ƙare ba ka ji wani duniya ce da aka babu wannan fatarkin babu wannan shashanci da daman wargi ma waje yake samu kura ma ta san gidan mai babban sanda wannan shine abin da ya kamata masu mulki su yi in dai so suke a zauna lafiya amma ba ka zira barna ido kana kallon ta ba an san mabarnata ne amma wai dole a zauna da su sun zama kuturwa uwa a'a kuturwa uwa sai a bata magani ta warki. amma ba a bata da da ta ba a ce dole sai an zauna da ita ai ba a mata gata ba da dan bid'a in ya kawo hujja hujja in ba yi da hujja to ya ja baki ya shiru kar mu sake ji wannan shine zaman lafiya wannan shine abin da Umar yayi shi yasa manzo Allah ya masa shaida cewa matakar Umar yana cikin al'umma ta ba za a samu fitina ba da ka yi motsi in kana da hujja ka kawo in ba ka da hujja ka ya gaya ba. wata rana sai na Umar yana cikin gida abu musa al ya zo ya masa sallama sau daya bai amsa ba sau biyu bai amsa ba sau uku bai amsa ba sai ya tafi sai sai na umar ya fito yana fitowa ya jinshi yana tafiya sai kwana masa kira ce taho taho sai taho ba sai sai sallama ba na nayi ɗaya, ni ne sallama to me yasa kuma ka tafi da kai uku sai ce ai na ji annabi ya ce in an yi sallama sau uku ba amsa ba a gida kar ka ƙara ta hudu kai tafiyar ka sai umar yake to ko ka kawo min hujja ko jikinka ya gaya ma'ana sunnar ma in baka koshi da ita ba ba a wargi a gaban umar abu musa al-ashari hankalinsa a tashe ya taho majalisar sahabbai dan madina yace dan Allah a cikin kuwaye wanda bai san annabi ya ce in aka yi sallama sau uku ba amsa ba a tafi umar ne yace ko in kawo ko na ya gaya min madina suka ce masa abun mamaki wannan ai karatun yan islamiyya ne yaran cikin mu ma kanana sun san wannan karatun ga irin su Abu Sa'id al-Khudri nan ja sa ka je maka shaida a gaban Umar ya ja shi ji gaba kuma yake to ga yaro dan karami zai mun shaida yace kai ka taba jin annabi ya faɗi wannan yace yana eh, taba ji yace to shike da Allah ya soka wannan shine fa shugabanci na ba ku labarin wani fitinannen mutum da aka samu a kasar iraki lokacin mulkin umar yake bi inda sahabban annabi suka yaɗu a duniya suna karantar da al'umma yana jefa wa mutane shubaha kawai sai je ana karatu sai ya tambaya irin tambayoyin da suke taba tauhidi suke taba aqida ya tambaye ka akan yaya Allah ya yi yaya Allah ya kaza kan Allah ya halicci sama a ina yake kaga wadannan tambayoyi ne na bid'a ba su da asali sabai suka yi ta rubuto wasiƙa suna turo wa Umar ga wani mutum ne ya damu al'umma ana kokarin a kai tunanin mutane a hada su da Allah yana kokarin ya wargaza kuma da yake ku kyale ku tarkato mana shi ku saito mana shi Madina ya taho aka tarkato shi aka saito shi hanyar Madina aka ce ai kai ka tambayi ka za hanyar Rabi tambayi agwagwa ka sha labari tafi Madina ya shigo Madina yana shigowa Madina ya zo ya irin wannan tambayar ko aka ta kuma shi sai gaban Umar yace to daman labarin ya labarin ta ya ishe mana yanzu so kake a baka amsa eh ya ce ku tuɓe shi ku zane shi aka farfasa mai jikinsa laga laga da ce to ku je ku aje shi a ci gaba da karatu gobe ma yi tambaya da gari ya waye bai yi tambayar ba aka ce to taho duk da baka yi tambayar ba dai mu muna da bashin bulala ai tambayar ba ai ba ɗaya kai ba yi a can kayi a can da ka sai mun bi duk adadin tambayoyin da bulalu mun gane ka ka ciwo fani ya fi zafi kan sabon ciwo da aka umar yake ko ya yi masa fani ku sake zane shi akan gyamban sa na jiya aka zane shi a ƙarshe dai ashe ba na gaske bane ba wargi ne yasa yake irin wancan shegantakar ya zo yana magiya yana ko in ba kashe ni za ka yi ba kai hakuri ka kyale ba zan sake ba yace to shikenan ku sake shi ku nuna masa hanyar wajen gari mu ga kuma ina zai dosa tun daga nan ba a sake jin labarin sa ba a duniya to da haka ake dakile barna ake dakile fitina a cikin al'umma amma matukar waɗansu mutane za ta zara musu ido su yi shafarar su kai musu karo su shirin haka za su ta kirga wa mutane dai kuma su ta kautar da tunanin mutane ta hanyar jefa musu shubha da kawo musu bakin al'amura addini wanda za su halakar da su da haka idan muka kalli tarihi yan bid'ar cikin kiristoci su ne masu da zaune tsaye to haka nan ma yan bid'ar cikin musulmi su ne masu da zaune tsaye domin me ta da zaune tsaye raba kan al'ummar annabi ga abin da annabi ya bar al'ummar sa akai ka zo da wani abu daban wancan ya zo da nasa daban wancan ya zo da nasa daban kuma wancan ya ce ba za a yi na wancan ba wancan ya ce ba za a yi na wancan ba wannan shine asalin fitina shine asalin raba kai amma inda za a bar mutane a kan littafin Allah da suna manzo Allah ba za su taɓa wani sabani ba kuma ba za su taɓa samun fitina ko ɓata a tsakanin ku ba manzo Allah yake inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwan da in dai za ku yi riko da su ku da bata har abada littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ubangiji madaukakin sarki ce mun sanya tausayi da jin kai cikin zukatan waɗanda suka bi shi biyayya ta kwarai malaka allazina kanu ala dinihi yani alhawariyina wa atba'uhum والرأفة والرهمة أي المودة فكان يواد بعضهم بعضا وقيل عن قول أتت إنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إذاء الناس فألان الله قلوبهم لذلك قبل أن يحرفوا الدين ثم كفت قلوبهم بعد التاريخ bayan sun canja a taura wannan shi ya haifar musu a linjila wannan shi ya haifar musu da kekashewar zuciya to in fa an canja linjila zuciya ta kekashe kana tsammanin sai a canja sunnar manzo Allah za ta aula domin tasirin da qur'ani yake da shi da sunnar manzo Allah wajen shiryar da al'umma ya fi tasirin da linjila take da shi wajen shiryar da al'umma to in fa an taba wancan zuciya ta ke kashe min babu aula in an taba wannan zuciya sai ta fi ke kashewa da ka dan bid'a za ka samu zuciyarsa ta ke kashe shi zai yi fatawar aje a yanka jariri dan ai wani lakabi shi zai yi fatawar a yanka jaki ta baya dan ai wani lakabi shi zai yi fatawar aje a kulla laya a buɗe bakin gawa a cikin kabari a kushewa a danna mata laya shi zai yi fatawar mace ta taro jinin al'ada ta kawo ya mata rubutun allo ko rubutun sha ta wanke ta je ta ba mijinta aliya akwai kika shewa zuciyar da ta wannan su za su rinka ba wa 'ya'yan mutane wuri suna haukacewa suna hada su da aljanu wannan akwai kika shi da tafi wannan da haka ubangiji subhanahu wataala yake zukatan su sun kekaje bayan ne, bayan sun sauya littafin Allah sun sauya abin da Allah madaukakin sun ya umarce su da su bi bisa ga harshen annabi Isa kan Maryam to kaga ko wanda ya haka cikin al'ummar annabi narkon da bala'i ya fi hawa kansa sama da kowanne ubangiji ya ce wa rahabani rahabaniyatan Uha, sai kuma rahabaniya malai ce hiya rafdun nisa'i shine kaurace wa mata wa tikazu sawami da kuma rikar dakunan bauta wa diyuri da kuma dakunan bauta na yahudawa sawami jami ne na sauma'a sauma'a dakin bauta na nasara addiyur jami ne na dira dira dakin bauta na nasara an gane ko da haka ubangiji ce walaula da kullahi na gaba ba hum bi ba'd lahuddimat sawami'u وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ذاك نوع داكنا ne na bauta daga baya nasara bayan annabi isa ya bar duniya sun canja taura, a lunjila a madadin su tsaya akan koyarwa annabi isa sai suka fara kirkire kirkire a cikin addinin cikin abin da suka kirkira sai suka kirkiro wata ibada sunanta rahabaniya to ita rahabaniya abin da take nufi mutum ya rabu da mata ya rabu da dukkan wani kayan jin daɗi ya je ya tare a masallaci shine dai abin da ake cewa kalwa ko kalwa ba za ka sa tufafi mai kyau ba ba za ka ci abinci mai kyau ba ka zauna dan dukun dukun dan dukununu wannan shine bin Allah baka wanke baki ba kana warin baki baka yi tsafta ba kana tashin barshi da kauri ga annakiya ga dauda ga to wannan ba addinin kwarai bane ba la a addinin nasara wala a addinin mu na musulunci shi yasa manzo Allah ce la rahabaniyata fil islam a musulunci babu rahabaniya cewa mata cewa abinci mai daɗi cewa tufafi cewa gidan zama mai kyau wannan duk Allah subhanahu ta'ala, bai haramta wa al'umma ba kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizqi kul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya salifatan yawm al-qiyamah كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ذاك أبنجي ورهبانية ابتدعوها malai ce shuyar hudun nisa'i kaura cewa mata kenan wacce kazu tsawami da rikar ɗakin bauta na yahudu wa diyuri da ɗakin bauta na nasara wal kuhufi da koguna a cikin dazuzzuka suka kaurace suka tafi can suka daina addini na gaskiya suka kaurace wa duniya suka yi tashin azabar duniya kuma ta lahira tana nan tana jira domin kowa ya ki sharan masallaci zai ta kasuwa kowa ya ki ba Allah to sai Allah ya azabtar da shi a duniya kafin azabar lahira ta je ta tarar da shi ubangiji ya ce ibtadahu uha kirkirar ta suka yi ai zaduha min kibali anfusihim su suka kara a karan kansu fa alzamnahum iyaha mu kuma muka tirsasa musu sai sun yi tunda sun sewa kansu ubangiji ce ma ka tabnaha alaihim da kai ba mu muka fara wajabta musu ita ba ai ma amarnahum biha ba mu muka umarce su ba illa tiza ridwanillah mu abin da muka umarce su shine su yi abin da za su sami yardar Allah ai a fa'aluha sai dai kuma suna aikata hakan suna jin ta hakan ne za su sami yardar Allah an gane ibn kasir ya ce wa qawluhu ta'ala illa ibtigha'a ridwanillah da Allah ya ce ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah kalmar illa ibtigha'a ridwanillah fihi qawlan akwai maganganu guda biyu na malaman tafsiri ahaduhuma magana ta farko annahum qasadu bi zalika ridwanallah su a tunanin nasara da suka daina cin abinci mai kyau suka daina sa tufafi mai kyau suka daina auren mata wai suna jin za su burge Allah ne da haka to shi ko Allah ba a burge shi da abin da ba shi ya saka ba an gane ko in kana so ka burge Allah to kai masa abin da shi ya saka kamar yadda hadisi kudusi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wani abu da bawa na zai nemi kusanci ta hanyarsa kuma ya samu kusanci da ni da shi sama da abin da na farlanta masa da ka rike farillai shine farkon abin da ya zama wajibi akan kowa kuma shine hanyar da ake samun saduwa zuwa ga Allah ta ita amma ka ta wata bid'a ka ce da ita zaka samu shiga a wajen Allah to ba ta kanka lokaci kake nasara sun da wannan amma ba su ci ba sun daina auren mata sun daina cin nama sun daina shiga inuwa sun daina zama a gidaje sun koma dazuzzuka sun daina aski kaga mutum ya tara gashin gira har yana sakkowa zuwa kumatinsa kaga mutum ya tara gashin kai har yana taba bayansa ba aski ya daina shiga inuwa duk ranar da ake ta bala'i yana cikin rana yana gumi gashi shi bai ci wani abu mai kyau ba kuma yana ta zubar da dan abin da yake da shi a sa na gumi wai suna ganin da haka za su burge Allah da haka Allah subhanahu wataala ya ce a mu ba mu su wannan ba mu abin da muka ce shine su bi hanyar da muka shar'anta muku ta wannan hanya sai za su samu yardar Allah da haka malai ce annahum qasadu ridwanallah wai sun haka ne su a nufin su ko za su samu yardar Allah to amma kuma ba za ka samu ba wannan sai nuna duk wata hanya da za ka bi ba wata Allah ya shar'anta maka ba to ka sani ba za ka samu yardar Allah ba ko mu wahalar da take cikin hanyar sai dai ka wahala wahala banza amma kuma babu lada nasara sun ki su ci nama su ba su ci nama ba kuma ba su samu lada ba kaga sun yi babun batilu ba nan ba can ba nama ba lada ba su yi aure ba su ba su ji daɗin duniya ba ta hanyar biyan bukatar su da iyali sannan kuma ba su samu lada a wajen Allah ba domin ba Allah ne ya shar'anta wannan ba shi yasa a hadisin bukhari waɗansu mutane suka zo wajen matan annabi suka tambaye su na aisha ya annabi yake ibada aka gaya musu ɗayan sai ce to ni ba zan sake ba zan yi aure ba ɗayan sai ce ni ba sake bacci da daddare ba ɗayan sai ce ni ba zan sake cin abinci da rana ba sai da suka juya za su tafi sai annabi ya fito ya ce ku ku ne waɗanda kuka tambayi iyalai na aka gaya muku yadda nake bauta suka ce eh kuma kuka ce ku ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba ba za ku yi kaza ba suka ce eh sai manzo Allah ya ce to ku sani ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron sa amma tare da haka asumu wa wa ufir wani lokacin in yi azumi wani lokacin in ci abinci na wa anamu wa aqum wani lokacin in yi bacci wani lokacin in tashi ni kiyamul layl wa ta zawajin nisa kuma gani nan da matan aure kamar ragiba an sunnati fa laita ne to amma abin da zai baka mamaki nasara su da suka tashi yin bid'a sai suka kaura cewa dadi amma mun kuma mutanen mu da suka tashi bid'a sai suka sai suka bi dadi ma'ana wai su suna da wayo kenan ko tunda kaga a madadin inda da gaske cewa maulidi sun yi sun yadda bid'a ne amma me yasa maulidi bai zama azumi ba da sallah ba sai zama a ranar maulidi ana azumi ba a ranar maulidi ana raya daren maulidi da sallah ba amma me yasa a maulidi sai dai a ci a sha a wanka a gwangwaje a tashi da wanda ya bauta wa Allah da bid'ar yunwa da wanda ya bauta wa Allah da bid'ar koshi duk sunan su sun yi bid'a da haka Allah subhanahu wa ta'ala bai shar'anta haka ba qala hu sa'id ibn jubair wa qatada sa'id dan jubair da qatada yayi fassara da haka wamma illa tiza ridwanillah ay annahum kafadu bi zalika ridwanallah wal akhar magana ta biyu ma katabna alaihim zalika ba mu muka ce su yi hakan ba inna ma katabna alaihim ibtiza ridwanillah mu dai kawai abinda muka wajabta musu shine su yi abinda Allah ya yarda da shi dan su samu yardar Allah to ko abinda Allah ya yarda da shi ana sanin sa ne ta hanyar wahayinsa da kuma maganganun annabawansa da ayyukansu amma ba wani bai mafarki ko wani ya kirkira ko kuma waɗansu su taru su ce mun ga ya dace a tunaninmu da ganin ya kamata mu dace bari mu ci gaba da yi sannan fadin Allah wa fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ay fama qamu ta tazamu haqqa kiyaye. to ita matsalar bid'a da a ce in ka sa wa kanka zaka kiyaye to matsalar in ka dora wa kanka kuma ba za ka iya kiyayewa ba su kansu sarar da suka kirkira wa kansu wa'ancan bidoyin ba za su ci abinci ba ba za su yi aure ba ba za su zauna a gida ba ba za su yi kaza ba sai suka kasa dorewa to kaga wannan zargi ne na biyu domin shi Allah kullum abin da yake so shine dawwama musamman a babin ibada shi sama zalla ce a habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla shi aikin da Allah ya fi so dawwama akai ko mun kankantar abu shi yasa ya sallah abin da Allah yake so dawwama iqama tsayawa a kai yanzu da mutum zai yi sallah azhar ya tsallake ta la'asar ya yi ta magariba ya tsallake ta isha bai yi sallah ba da shi da wanda baya duka saboda mai bai kiyaye ka'idar sallah ba kowace sallah sai ka dawwama akan ta har zuwa mutuwa wa abu da rabbaka hatta ya ce ya ce ya ce da ka shi sallah ce fa wailil musallin waɗansu masu sallar sai sun shiga wuta domin mai allabi na an salatihim ya su yi wata su bar wata kuma sallah ba haka tsarin ta yake ba haka dukkan ayyukan ibada na farilla ba haka tsarin ta yake ba in an ce a dawwama ana yi to a dawwama a wata yare ce fa kalafa min ba'dihim kalbun aba'u salata wa tabu shahwa to yanzu ka dawo ga yan bid'a na wannan al'umma su ma da suka kirkiri bid'ar ina ma a ce sun kiyaye ta to kuma da mun ita take kenan ba ta kiyayewa ba ta kiyayewa yanzu idan da za a gaya maka yadda ake maulidi shekara ashirin baya a kasar hausa sai ka ga ɗari bisa ɗari ya canja da maulidin yau komai da komai ya canja mutanen da yadda suke tasu ba yi haka mutanen yanzu suke ba kuma in ka tafi garuruwa sai ka tara kowa da irin yadda yake nasa saboda me saboda ita bid'a haka sharrin ta yake ba ta da ka'ida to amma idan ibada ce wacce Allah ya shar'anta tsawon zamani ba ta canjawa bambancin kabila da gari baya canja ta sallah a Kano haka take a Ibadan haka take a Saudi Arabia haka take a amerika in dai sallah za a yi haka take aikin haji na Hausawa na Yarbawa na Inyamurai na Turawa na Larabawa duk iri ɗaya ne ba bambanci amma maulidi ka je unguwar ku ka gani na yin islamiyya daban na gardawa daban na dattawa daban na samari daban na 'yan mata daban wani aizaji. wani ai ishiriniya wani ai kiɗa wani ai dala'ilu wani a kwana wani ba za a kwana ba wani a ce zuwa rabin dare wani kuma a ce har a wayi gari wani kuma tun magariba za a fara wani na taron wata wani na anga wata wani na rakiyar wata kuma duk a cikin wannan ba wanda ya ita ya ce wa ɗaya yayi ba daidai ba da wanda ya kafin wata ya shigo da wanda sai da wata ya wuce zan ne yake yi ba wanda ya sai ce dan me da wanda ya a sha biyu da wanda ya a ɗaya ga wata da wanda ya ashirin da biyu da wanda ya talatin da ɗaya duk ɗaya ne kuma ba ƙabali ba ba aji dan Allah wata ibada ce za ta yi da haka zai yi a ce wannan abin ya dace da mai hankali ma tukuna ballantana ubangijin da ya halicci masu hankula da ka fa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha ba su iya kiyaye abin da su da kansu suka dora wa kansu ba malaki ai fa ma qamu bi maltazamu haqqal qiyam ibn kasir yace wa hadha dhammun lahum min A anan duk zargi Allah yake musu ta fuska guda biyu ta fuskar farko kirkira ta fuska ta biyu kasa kare abin da kake kiran da kanka domin daman ba za ka iya ba ibn kasir ya ce ahadu ma fuska ta farko alittida fi din ko fi dinillahi ma lam ya'mur bihi Allah kirkira cikin addinin Allah abinda Allah bai yi umarni da ayi shi ba wasani ta fuska ta biyu fi adami qiyamihim biman tazamu mimma za'amu annahu qurbatun yuqarribuhum ila Allah azza wa jalla sun kasa tsare abinda su suka kirkira kuma suke riya cewa zai kusanta su da Allah subhanahu wa ta'ala ibn jarir tabari ya fitar da hadisi daga imamun nasa'i daga abdullahi dan abbas yake cewa kana mulukun ba'da Isa alaihi salatu wa salam an yi sarakuna bayan shudewar annabi Isa alaihi salam baddala ta taurata wal injila wanda su suka tauye a taura da injila fa kana minhum mu'minun su akwai masu imani ya qara'una taurata wal injil suna karanta a taura da injila fa qila li mulukihim aka ce da sarakunan wannan lokaci ma da shay'an ashadda min shatanin yashkumunahu ha'ula'i mana su sarakuna suka ce mun fahimci cewa cikin attaura da linjila ko wasu ayoyi da ake zagin masu mulki in dai an karanta su innahum yaqra'una domin a cikin attaura da linjila akwai ayar da tace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk mai mulkin da bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba ya kafirta hadhihi al-ayat ma'a ma yu'ibuna nabihi min a'malina fi qira'atihim wannan ayoyin da sauran abubuwa dai na masu mulki da suka saki hanya kuma a yi musu hannunka mai sanda sai suka ce wannan zagi ne da aka suka ce a kirawo makarantan attaura na gaskiya su zo su karanta ta suka zo suka karanta musu ita a ƙarshe sai suke cewa to lallai mu muna ganin shawara a gyara attaura a gyara linjila a cire waɗansu ayoyi da suke gaya wa masu mulki gaskiya wanda kuma su ba sa son gaskiyar ayoyin su ne musu zafi in an karanta da ka waɗansu daga ciki na makarantar sai suka yadda suka biye musu to amma waɗansu daga ciki suka ga da su zauna da sarakuna gwamnati su kaurace su bar musu garin shine suka kaurace suka koma daji sakamakon haka ne suka kirkira wa kansu rahabaniya kin cin abinci mai daɗi kin sa tufafi mai kyau kin auratayya da sauransu da sauransu da haka wannan sai ke nuna cewa lallai hakikanin gaskiya canje-canje da kirkire-kirkire ya shiga addinin nasara da nasin alkur'ani to kuma wannan abin aibi ne a ce a samu irin wannan kuma ya shiga cikin addinin musulunci to amma Allah ya kaddara dole haka sai ta faru manzo Allah yake la tattabi'unna sunana man kana qablakum sai kun bi tafarkin waɗanda suka gabace ku sai kun yi koyi da su hazwal qubbati bil qubba daidai da daidai na takun takalmi da dan uwansa yadda kake ganin kafar dama tana biye wa ta hagu to haka yahudawa za su tafi nasara su tafi al'ummar musulmi kuma a samu daga ciki waɗanda za su bi tafarki irin nasu su koyi da su sahabbai suka tambayi annabi wa kake nufi a yahudi yace wa manhum yahudawa yace ruwa in ba su ba da ka annabi yace hatta wa inda dakalu juhra dabbin da dakaltumuhu in aka samu a cikin yahudu wanda zai shiga ramin damo to cikin al'umma ta sai an samu wanda zai shiga ya koyi da shi in yahudawa sun yi bid'a sai an samu cikin musulmi yan bid'a in nasara sun yi bid'a sai an samu cikin musulmi yan bid'a in nasara sun yi biki da murnar kewayowar ranar haihuwar annabi isa cikin musulmi sai an samu waɗanda za su yi wannan da nufin cewa murna ce ta kewayowar ranar haihuwar annabi muhammad abin mamaki wani lokaci ma kaga ana maja ana yi tare kirista yana daga kuros yana haliluya shi kuma wancan musulmin yana wai talaki to kaga wannan wani irin bankaura ce wancan yana cewa ba Allah kai kuma kana cewa la ilaha illallah wancan yana cewa annabi Muhammad ƙarya ne coge ne ba annaban gaskiya bane ba kai kuma kana cewa Muhammadu Rasulullah kuma ku tafi tare zai yi ba zai yi ba ubangiji ta yi lakum dinukum waliya din qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abatu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyati kamar rawaha haka ri'atiha ba su tsare abin da suke kira ba matukar tsarewa Allah madaukakin sarki ce fa atayna allazina amanu ajrahum sai muka ba wa waɗanda suka yi imani minhum daga cikin su ajrahum ladaddakin su na aikin farai da suka tsaya a kai wa kafirun minhum fasiquna amma da yawa daga cikin su kai ne ay juna an ta'a sun fita daga tsarin biyayyar da muka tura su a kai fa azabnahum fid dunya dan haka muka azabtar da su tun daga nan duniya والآخرة akhirah da kuma بسبب bi والزيادة في الدين ziyadati fi din ta sanadiyar bid'a da kuma yin kare الله a cikin addini Allah ya kare يمنى من ya mana gaskiya ورحمة الله صلى الله عليه وسلم mana kare ba mu kan banta assalamu alaikum wa rahmatullahi sallah haka aka umarci mata suyi babu wani bambanci bisa maganar da kike yake yar uwa akan cewa karatu maza suna bayyana karatu ko ba ku bayyanawa ko yadda suke bayyanawa haka za ku bayyana eh haka ne shi kansa namiji shi kansa namijin ba ce ya bayyana karatu ba sama da yadda yake jiyar da kansa sai in yana nema amma idan kai kaɗai kake sallah to iya kanka aka ce ka ji yadda kanka karatu aya cikin qur'ani a ƙarshen suratul anfal ta Allah ya faɗa ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا kada ka ɗaga murya da karatun ka can kuma kada ka yi a ciki a sallolin bayyanawa ka yi tsakatsakin haka gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka kai kaɗai sai wanda yake kusa da kai in ya manni da jikinka amma liman shi kaɗai ne aka ce ya ɗaga murya domin ya jiyar da mamu amma in dai mutum sallarsa yake shi kaɗai to haka zai sallarsa a sallolin da ake bayyana karatun ma iya kansa zai jiyar an namiji ne ko mace duk ɗaya ne kamar yadda in mace tana yin limanci ga 'yan uwanta mata ita ma ɗaga murya za ta yi don su ji to haka ma namiji da ta Allah subhanahu wa ta'ala bai bambanta mu da mata ta wannan fuskar ba manzo Allah baki ɗaya yayi wani umarni yace sallu kama muni musalli ku yi sallah yadda kuka ga ina sallah bai ce iya ku maza baban da mata kuma da ya tashi ko ya sallah ya tara sahabbansa maza da mata ya hau kan wani abu mai tudu ko mumbarinsa ko makamancin haka ya yi sallah bayan ya gama sai ce inna ma sanatu haza Ya ce inna ma sanatu hadha li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati nayi muku haka ne a aikace dan ku yi koyi da ni kuma ku san yadda nake sallah ba a rawaito ba matan sahabbai da matan annabi da matan tabi'ai cewa suna yin wata sallah daban sabanin ta maza ko suna bambanta wani waje ta fuskar ayyuka a sallah sabanin yadda maza suke yi duk dai ake yi za ta yi kuwa ki rika wannan imam al-bukhari ya rawaito hadisin ummu darda as-sagira wata daga cikin tabi'ai wacce take yin sallah sallar ta irin ta maza babu bambanci duk abin da aka ambata tana yi a sallah shine dai abin da annabi yake kuma shine abin da kowane namiji zai yi da kuma kowace mace fatawoyi na malaman fiqh Allah ya ji kansu da rahama wanda suke bambanta wasu ayyuka tsakanin ayyukan maza da mata a sallah wannan fatawoyi ne da aka yi su kuma suka ci karo da zahirin nassi na hadisi wanda dukkanin malaman fikihun nan sun riga sun gaya mana idan suka faɗi magana ta ci karo da hadisi mu aje maganganun su mu ɗauki hadisai domin wanda ya faɗi hadisai shi aka wajabta mana mu bi Shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shine wanda Allah ya ce ma'asumi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya faɗan san zuciya amma duk wanda ba annabi ba biya da ya kai da ilimi zai san wani abu wani abu zai iya buya gare shi zai iya fatawa da farko daga baya ya zo ya warware ta yi sama da kansa in yana da rai kamar yadda an samu haka ba ɗaya ba biyu ba daga imamu malik da sauran malamai su faɗi magana daga baya kuma su zo su canja ta fuskar ilimi domin da sun faɗa ne dogaro da wasu dalilai daga baya kuma sai wasu dalilan suka bayyana gare su wanda suka fi waɗancan ƙarfi da ka sai su dawo su canja wannan kuma ba gazawa ba ce ba kasawa ba ce a wajen dukkanin malami ballantana kuma ɗalibin ilimi da ka dai sallan maza da sallan mata duk ɗaya ce babu batun mace cewa ta tsinke kafarta babu batun cewa mace kada ta bayyanar da karatu inda aka samu rufsa da sauki shine a batun iqama iqama ko ga namiji ba wajibi ce dan ba kai iqama ba kai sallah sallah ka tayi ko kai a matsayin namiji abin da yake zamowa wajibi na farko a sallah shine kabbara harama amma iqama ba wajibi bace ba da haka dan mata ba sa iqama ko ba su yi ba ba laifi suka yi ba namijin ma in bai ba bai laifi ba in mace kuma ta yi iqama ba ta yi laifi ba ina fata an fahimci wannan da haka in da wannan dai babu wani bambanci ga fuskar sallah tsakanin mace da namiji Allah ya sa mu gani mai takarda ta gaba yake assalamu alaikum dan Allah malam da kabir da zulkarnaini annabawa ne ko kuwa dan Allah a yi mun bayani Kabir ko khidr alaihi salatu wassalam annabi ne amma Naini ba annabi bane ba sarki ne daga cikin manyan manyan sarakuna abin da ya jawo magana ta cikin alqur'ani mutanen makka suka tafi wajen yahudawa suka ce ku ba mu wasu tambayoyi guda uku wanda za mu kure muhammadu da su a makka ko ya ba mu amsar su ko in bai ba mu amsar su ba to mun tabbatar ya ji kunya za mu masa ihu da kaza da kaza to yahudawa sai suka ce akwai tambayoyi guda uku za mu ba ku in ya amsa muku ku tabbatar annabi ne in bai amsa muku ba to fa iya karyata shi domin waɗannan tambayoyin guda uku ba wanda ya san su sai annabi tambaya ta farko ku tambaye shi game da rai ina rai yake a cikin dan adam tambaya ta biyu ku tambaye shi game da ashabul kafi suwaye su tambaya ta uku ku tambaye shi game da zulkarnaini waye zulkarnaini to da ka an so shi guda biyu Allah ya kawo su a suratul kafi ɗaya ya kawo a suratul isra makotan juna Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambaye ka game da rai a ina rai yake a jikin dan adam su da su rai sirrin Allah ne shi kadai ya san inda ya aje shi a jikin dan adam kuma ku sani ba a ba ku komai na ilimi ba sai dan kaɗan da yadda kake bugaccen ji da tankaro da kafafa cewa kana da ilimi sanin inda ranka yake a jikinka ya gajiyar da kai baka isa nuna ba da ka sanin rai da inda yake a jikin bil adam wannan sirrin Allah ne da ma jikin sauran dabbobi ba ita abu na biyu ashabul kahfi ubangiji madaukakin sarki ya ba da amsa su to amma duk da cewa ita ce amsa ta biyu amma ba ita aka fara bayarwa ba sai ta karshen ta uku ita ce zulqarnain sai Allah ya ce wa yas'alunaka an zulqarnain kul sa'atlu alaikum minhu dhikra kamar yadda wa yas'alunaka anir ruhi haka nan wa yas'alunaka an zulqarnain suna tambayar ka game da rai kuma suna tambayar ka game da zulqarnain وكان sai العبار ya ba da labarin waye zul qarnaini inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa har zuwa ƙarshe manzo da ya zo ya ba da amsoshin nan guda biyu a lokaci guda ta uku ita ce ba a gaya ba game da ashabul kahfi sai ya manta kuma bai ce sha Allah ba sai ce ku dawo gobe in gaya sai da aka kwana goma a wata waya ashirin a wata waya arba'in ba a yi masa wahayi ba mutanen maka suka fara murna da celebration cewa muhammadu karya yake ba annabi ba ne ya shiga damuwa to amma ubangiji so yake ya ladabtar da shi da shi da al'ummar sa kan cewa karkace zan yi abu gobe sai ka ce insha Allah shi yasa da amsar za ta sauka farkon abin da Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa insha Allah daga yau karka sake cewa mutane gobe za ka yi abu face sai ka ce insha Allah dan ba kai da kake da gobe ba ubangiji ke da gobe واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا malamai suka ce wannan shine farkon kissa jan hankalin annabi da ladabtar da shi akan kada ya sake yin irin haka to sannan sai Allah ya ce am hafita anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba shin wai ma tsammani suke yi wani abun ban mamaki ne cikin ikon mu abin da muka gudanar wa asabul tabi dan sun yi baccin shekara ɗari uku da tara wani abun mamaki ne a wajen Allah ya kwantar da kai kai baccin shekara ɗari uku da tara ba abin mamaki bane a wajen Allah sai Allah ya ci gaba da ta yadda abin ya faru إن eh, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda وإذ أوى ذكية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أنفى بما لبثوا لما لبثوا أمدا سيتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لا تبعهم بما ما في بني bane من الله ولا من الأمراء to shi zulkarnain da aka ambata a cikin wannan waje ba an ambace shi bane a matsayin annabi domin kada ka dauka cewa duk wanda aka ambata a qur'ani kenan ya zama annabi ba haka bane ba ambato a qur'ani iri biyu ne akwai kyakkyawa akwai mummuna Allah ya ambaci su Fir'auna da Hamana da Karuna da mabiyansu ‘yan kanzajinsu da mummunan ambato, inna Fir'auna wa Hamana an gane ko kanu khati'i to sannan inna qaruna kana min qawmi musa fa baga alayhi kaga duk wannan waɗannan ambato ne amma nan. to amma akwai waɗanda Allah ya ambace su da kyakkyawan ambato wannan kyakkyawan ambaton baya nuna annabta kamar luqman wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun 'azim har ma yana da sura qur'ani suratul luqman amma wannan bayan nuna cewa luqman annabi babu wani dalili da ya nuna annabtarsa bal ma zance mafi inganci daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam shine luqman ba annabi bane abdun salih lokacin da aya ta sauka cikin suratul ma'ida alladina amanu an'ami wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sahabbai suka rikice suka tsorata suka ce waye bai taba zaluntar kansa ba sai annabi ya ce ba za ku tuna faɗar wani bawa na ƙwarai ba da ya ce inna shirka la zulmun azim kaga luqman kenan manzala bai kira shi da suna annabi ba sai ya ce abdun salih bawa nagari da ta hikimar luqman da bazansa da bajintarsa da iya tarbiyyarsa ta sa Allah ya ambace shi a Qur'ani ba wai dan annabi bane ba shi to haka ma ne iya mulkinsa sa ne yasa aka ambace shi da wata bajintarsa haka su kansu ashabul kafi kwazon su da himmar su yasa aka ambace su qur'ani ba wai dan annabawa bane ba to haka da yawa da yawa zaka tarar mutanen kwarai da Allah ya ambace su a qur'ani kuma ba annabawa bane ba maza da kuma mata misali abokan Yusuf da suka shiga kurkuku da shi an ambace su a qur'ani amma su ba annabawa bane ba sai dai sun yi abotaka da annabi kuma sun yi bajinta sun yi kwazo wannan yasa ambaton su ya zo a cikin alqur'ani da ire-iren waɗannan amma shi ka hijira alaihi salatu wa salam kaulan wahidan magana mafi inganci shine hijir annabi maganar ma da take cewa hijir ba annabi ba ce wannan magana ce ta kuskure ɗari bisa ɗari domin magana ce wacce mabarnata suke fakewa da ita don su yi wargi su yi wasa a cikin addinin Allah domin idan ka ce fidir ba annabi ba ne waliyi ne to abin da yake nunawa shine waliyai sun fi annabawa domin khidir yana da wata baiwar da Allah ya masa wace baiwa annabi Musa ba yana da wani ilimin da annabi Musa bai da shi to masu kokarin su ce waliye sun fi annabawa sai su makalkale su ce khidir waliyi ne ba annabi bane shi kuma ya fi annabi Musa wanda shi Musa ɗaya ne daga cikin kullu azumi na rusul kenan wannan zai ba su damar su ma yau su cika ransu ba babbaka in kai magana sai su ce su ilimin su daban da na annabi domin khidir ma haka ya rinka yin abubuwa nasa daban sabanin na annabi Musa to amma khidir Allah ya ambace shi da cewa ya ba shi rahama wanda baiwar rahama ana nufin baiwar annabta fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma atainahu rahmatan tana nufin Allah ya ba shi annabta kuma duk da tafiya ta tafiya a ƙarshe sai ce wa ma fa'altuhu an amri duk abin nan da kaga nayi ya Musa ba nayi shi bane dan gaban kaina wahayi aka yi mun Allah ne ya sa ni to annabawa su ake wa wahayi waliye ba a yi musu wahayi da aka Khidir alaihi salatu wassalam annabi ne kuma ya rayu cikin annabawan da Isra'ila ya yi zamani da annabi Musa tare da cewa Musa ya fi shi matsayi a wajen Allah amma Allah ya bashi wata baiwa ta ilimi da bai ba wa Musa irin ta ba wannan shine kuma kayanda da malamai ke cewa wujudul mafduli ma wujudul fadul ana iya samun wani ya fika ta wani bangare mafi yawa amma sai kuma kana da ɗan wani abin da ka dare shi wannan ɗan naka ɗaya biyu da ka dare shi da shi ba zai sa ka fi shi sauran matsayi da shi kuma ya fika da su ba wanda mun san dama ita annabta zaɓi ne na ubangiji subhanahu wataala to Allah ya zaɓi annabi ya ce wani shine annabin ka ko me ka fi shi wannan wani abu ne na daban amma dai ya fika tunda Allah ya sa shi ya zama annabi da ta khidir annabi ne yana da shari'arsa Musa annabi ne yana da shari'arsa Musa ya so ya mu'amalanci Khidir da shari'arsa shi kuma Khidir ce a ni ma ina da tawo shari'a tawo shari'ar shine ni ina iya kama mutum in zartar masa da hukunci ba tare da shaidu ba ba tare da naji ta bakin ba shi kawai aiki aka sashi ba a sashi ya bibi dalilai ba a shari'ar annabi Musa idan mai kara ya zo sai an ji bakin mai kara da bakin wanda ake kara da shaidu sannan a shi amma shi a shari'ar Khidr babu haka Allah yana nuna masa hakikanin al'amari ne na yadda abin yake kuma yake dauki hukunci kar ka tsaya jin ta bakin su domin lokacin da ya tarar da jiki suka hau jirgin ruwa ya bude jirgin ruwa da yi wani bayani ba kawai aiki ya sai daga baya bayanin ya zo to ka bayar da za a ce mutane su maka mutunci su ɗauke ka kyauta a jirgin ruwa ba sisin kwabar ba kuma ka tuda musu jirgin ruwa dole ne Musa ya masa magana me yasa kai haka sai ce karka sake tambaya saboda shi aiki aka tashi ba a tashi ban kaji ba da jin tabar ya ga yaro yana wasa cikin yara ya danne ya yanka yanzu abin da kawai ne suke so da su ba yamma ba suke ma ba ku ku rinka yanka yaran mutane ku tafi ilimin hidin ilimin ladunni misali idan ka ce kai kana da ilimin ladunni ma'ana irin irin ilimin sidr ma'ana kawai zaka danne mutum ka yanka shi ba tare da ka bu ba me yayi ba ina hujja ina shaidu ina kaza wanda bayan da za a kai wa mutane irin wannan danyen aikin su zara ma ido sidr ma da yayi sai da Musa ya tambaye shi aka ci gaba da tafiya kuma ya je tashi tanga ya kaza kaza a madadin in kai aikin kwadago a biya ka shi a shari'ar aikin kwadago kyauta ne ya aikin kwadago ya kama gabansa aka ce tsaya ka karɓi kuɗi ya ce a'a ni ba a sa ni haka ba da aka shi kuma ya zo yau musa bayani ji, ta ji, ta ji, abubuwan nan amma fa wa ma fa alfihu an amri ba yin kaina ba ne in yin kaina ne ni ma ba zan huda ruwan mutane ba in yin kaina ne ni ma ba zan yanka ɗan mutane ba in yin kaina ne ni ma ba zai yi aiki ina jin yunwa kuma in tafi in bar kuɗin ba أما أمرني لك ألا ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا فكرت تنبيه فتك شيئتي ما لم أيوة إياي وأد أتم الأمر الأولي والله ما لم تماري سنة سنسي أولي أما ياي فعلا sosai ga bidiyoyi kala kala a ba bidiyoyi bane al'adu ne wai me bid'a bid'a shine abin da ya shiga addini shi kuma bikin aure al'ada ne ba addini bane al'ada ne kowace al'ada kowace asalin shi daura auren shine addini amma hanyar da za a bi a kai amarya ko a karɓe ta ko a yi kaza wannan kuma al'ada ce al'ada ce to shi ko a al'ada dan mutane sun kirkira wa kansu a wani abu da suka ga za su iya ba ka cewa sun yi bid'a domin ba su kira shi da sunan addini ba ba sa jin cewa in sun yi suna da wani lada ba sa jin cewa in sun bar shi sun yi zunubi yanzu yan baki ladan nawa idan kuma ba a yi ba da mai auren ya tawaya dauka amarya a sa fitilu motoci suna double sigina ladan nawa idan kuma aka kai ta a jaki idan kuma an goye dauka ya da kanta ya tafi da ita akwai wani kauye a Zariya da aka bani labari a keke suke daukan amarya shi angon sai ya zo da fili farin keken nan da fitila da komai sai ya dau amaryarsa ya tucin sai burgewa nan da haka zai kai amaryarsa gida ga yanzu yan adaidai ta san wanda suke dangal ko ta dauko amarya su dangale da ita to kaga wannan al'ada ce ba addini bane ba da haka magana bid'a babu a wannan babu wuce yana yin kuskure wani lokaci al'ada ya kira da suna bid'a wani lokaci ma'asiya ya kira da suna makaruhi ko al'ada misali sigari ai saban Allah ne shan taba amma sai a ce sigari tushen bid'a yaro ko baka sha kunna ka rike ina zantar tushen bid'a tushen ma'asiya dai sako ne to abin da yake akwai a irin wannan yanayi na so da in yi hudu ba akan abin da ya faru akan dan batta ko a garin dan batta to amma sai ne wani tunani na ga bai kamata ba al'amari ne na shugabanni da kuma al'umma asali shine an taba shiga irin wannan yanayi a zamanin sayyidina Umar Umar ya taba iyakance sadakin aure yace daga yanzu duk wanda zai aure kaza zai baya iyaye kaza za a baku ko kuma kaza da kaza da kaza ya kayyade irin wannan sai wata mata ta daga hannu ta ce yanzu kai Umar ka fi Allah hangen nesa ne da manzo Allah ba ka kayyade mana sadaki ba kai za ka kayyade mana ubangiji ta yi liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah me wadata ya kashi daidai wadatarsa matalauci ya bayar gwargwadon karfinsa in kai ka wa kanka rigima ka ce za ka yi auren alhazawa kuma kai ba alhaji ba sai ka sha wahala ba ka da gashin wance ka ce za ki kitsan wance aikin da akwai musiba dole sai kin bukaci jelar rago da gashin mace ce da gashin mai rai da wutsiyar doki duk a cakuɗa a haɗa amma in kowa ya tsaya a matsayin da Allah ya ajiye shi sai a zauna lafiya kuma ku gane wata hikima ta shari'a ubangiji subhanahu wataala bai ce duk wata ɗawainiyar aure a yi ta nan take ba ana iya bashi ko ba haka ba idan yau kai kana takamar yau ni ban da kuɗi ban da kuɗi to gobe zai iya yiwa ka zama mai kuɗi kullum kyakkyawan zato ake wa Allah idan ba kai wa Allah zaton gobe zaka zama mai kuɗi to bai kamata a baka aure ba mana kai ka yi sadaukar wahala zaka mutu to dan me zamu baka ɗan ku mutu tare ka mutu kai ai abin da yake akwai shine iyaye da samari da sauran al'umma da shugabanni a yarwata bayani da wayar da kan mutane akan sha'anin auratayya amma ni ma bana goyon bayan a ce za a iyakance tunda sai ina umar lokacin da wannan matar ta masa gyara sai ce na yadda da gyaran ki a je wanda yake ganin zai yi hidima yi wanda yake ganin ba zai yi ba a daidaita sulhu ne ciniki ne tayi ne an siya na siyar ban siyar ba ƙara ka ƙara harka aure harka ciniki ce to amma duk da haka ni ba na ganin cewa matsala ce wacce ba za a iya yin wani ijtihadi a kanta ba shugabanni da dattawa da iyaye suna iya yin wani duba in sun ga ya dace amma dai ga yadda matsalar take a addini manzala sallallahu alaihi wasallama ya san cewa ana shiga gona da iri a wajen sadaki musamman larabawa kowa ya san su akan wannan amma annabi bai iyakance musu ba kawai sai ya ce khairuhunna aisaruhunna sadaqa khairuhunna aisaruhunna mu'ana fiyayyun mata su ne waɗanda ba a cike miji ba a wajen su, a ce sai ka kawo sarƙar gwal sai ka kawo sulan sai ka kawo raƙumi ɗari saniya ɗari kaza ɗari da haka ake yi yanzu abin ai da sauki da daga banza Allah bai iyakance ba su habban ba su iyakance ba ni ina ganin iyakancewar ba shi ya kamata ba amma dai a wayar da kan mutane cewa idan wani zai auri ɗan wani aka yanke mata sadaki kaza in yana da kuɗi nan take ya ba mu dafa mu rubuta a ɗaura masa aure muna bar ka cikon bashi ko ba haka ba domin idan ka ƙi karɓar dafa ba za kuma ka hana su soyayya ba kuma suna nan suna da waya suna free duk sun zama masu raye gari amma ba da sallah ba kanu kalilan minan laili baya da wuce amma ba da sallah ba za su yi free za su yi chatin za su yi kaza za su yi kaza to in Allah bai tsare ba kafin a kai ga ya samu cikon kuɗin ma ya biya bukatarsa to inda matsalar take galibi cikin maza goma duk wanda ya sadu da mace ko takwas cikin su in suka sadu da mace ba za su yi auren ta ba za ka iya samun samari sun shekara biyar shida goma ana soyayya iyayen ba su gano wannan illar ba ba zai ci zuwa wajenta ba ita ma in bai zo ba hankalinka baya kwanciya amma matsalar shi ne ba a san in sun zo in to me suke yi ba in kuma an ce ya fito sai wani loki kuma tare da haka ita in bata gan shi ba hankalinka ya tashi hanya ba a yau na wani abu ba wani abu da aka iyaye a madadin wancan mummunan abu ku zo ku bi ka'idojin da addinin musulunci ya ce manzo Allah ya aure na Aisha shekara uku bai tare da ita ba sai da abubakar ya zo da kansa ya ce wai ya ma'aikin Allah me ya hana ka tarewa da matarsa ya ce wallahi sadakin da zan kawo muku ne babu sai ce to ga kuɗin a shirya komai amma kada kowa ya sani manzon da ya kawo kuɗin kuma aka kai masa amarya to annabi ya kasa samun sadaki sai kai ka samu abulin sun kai? amma kuma matan take kuma ya fitar da kuɗi ya bada sadaki ana ya ce ni ne galibi ɗan aikan annabi wajen tattaro mutane wajen waliman matansa in yi aure a wata walimar sai kaga babu tsokan nama ko ɗaya cikwi za a cici da ɗan a tashi amma wata walimar sai an ci nama an bari haka duniya take wata rana cikin wadata wata rana babu to in muka fahimci rayuwa haka sai mu zauna lafiya amma yau kowa sai an aje masa duka ɗauka sai an aje masa akwati sha biyar ko akwati kaza kuma bai yadda ba bashi ya ma za a yi. yau kai ka ɗauka bashi a sadaki wani aibi ne iyaye ba su yarda da shi ba ƴaƴa ba su yarda da shi ba kasu mutunci na sadakin ma ka bashi to shi kenan ya girmama girman ki da mutuncin ki ya kai na Aisha wani uban fa yana da kuɗin ma ba zai taimaka ba in baka taimaka masa ba yarka za ta galafaita za ta wahala kuma baka sani ba gobe ƙarshe Allah ya masa arzikin da shi zai zo ya ɗauki ɗawainiyarka amma su in ka tsaya ka mu'amalance shi mu'amala ta gaskiya irin mu'amala ta ɗa mu'amala ta ƙauna ba mu'amala ta kasa shi a wahala ba da ka mu waye da irin waɗannan abubuwa sadaki ana bashi lakadan da ajalan da ake faɗa ajalan ana nufin zuwa wani lokaci ila ajalin musamman lakadan kuma ana nufin na ƙadan roka gashi a aje kuɗin kowanne ana yi a musulunci da haka idan mutum ya yanke masa zaraki ba zai iya kawo yanzu bai ba da rabi a daura masa aure daga baya bayan Allah ya hore masa sai ya zo ya cika amma ana ji ana tuntuɓa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ba mu ikon banta ya yi mana dukkanin kuncin rayuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu